والعجب العجاب عباد الله أن كان أصله شاطرا كان يقطع الطريق فتاب لما ارتقى جدار بيت ليرى جارية ابتلاه الله بحبها إذ سمع تاليا يتلو قوله تعالى ألم يأن يعني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم فلما سمع ذلك ولا فضيل وهو يقول بلى يا رب قد آن بلى يا رب قدآن فأعطاه الله التقوى بما سمع من القرآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتقين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على Nabina Muhammadin نبينا محمد alihi wa وصحبه ajma'in dukkanin yabo da godiya da jinjina da kirari suna tabbata bisa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai sarki mabuwayi ga garbadau wanda yake faɗa a cikin littafinsa mai girma ya ce ya ku masu hankali ku kiyaye ni ya ku masu hankali ku kiyaye dokokina Allah ta baraka wa ta'ala yi umarni da a ji tsoronsa a yi taƙawa gare shi sannan sai ya sanya wannan taƙawa ta kasance ita ce shari'i ƙwaya ɗaya da ya saka gurin karɓar aiki daga gurin bayi duk aikin da za ka aikata dukkansa Allah ba zai taɓa karɓarsa ba Allah ba zai taɓa baka lada a kansa ba sai idan mutum ya kasance mai takawa ne shi yasa Allah ya ambata ya ce inna ma ya taƙabbalu Allah minal mutaƙi kaɗai waɗanda Allah yake karɓar kyakkyawan aiki daga gurinsu su ne waɗanda suke yin takawa su ne waɗanda suke kiyaye dokokinsa ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah kaɗai da yake ba shi da abokin tarayya ya yi alkawarin yin gafara da kuma bayar da aljanna ga waɗanda suka kiyaye dokokinsa sannan ina mai shaidawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama babban bawan allah ne shi ne babban jakada daga cikin jakadun ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne shugaba kuma jagora na dukkanin masu jin tsoron allah tsira da amincin allah su ƙara tabbata zuwa gare shi da iyalan gidansa masu tsarki da sahabbansa waɗanda suke masu daraja masu biyayya ga Allah da kuma jin tsoronsa bayan Allah ina yi wa kaina da dukkaninmu ga baki ɗaya wasiya da jin tsoron Allah wanda shi ne attakawa. ina yi mana wasiya da mu kasance masu jin tsoron Allah a duk inda muke domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a cikin littafinsa mai tsarki yana yin kira ga masu imani da cewa su ji tsoronsa su ji tsoronsa halin kasancewar ita wannan takawa ɗin duk abin da za ka aikata na aiki sallah ce azumi ne kyauta ce duk abin da za ka aikata na daga ayyukan kirki Allah ya sa maka wannan sharaɗi sai idan kana da takawa Allah zai karɓa shi sa ya kirawo ce, ya ku masu imani ku ji tsoron Allah Ya ce, ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida sannan duk sanda za ku yi zance ku dinga fadar zance da yake na daidai ku dinga fadar zance da yake na gaskiya a wata ayar Allah tabaraka wa ta'ala cewa yayi ya ayyuhallazina amanu taqullah ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin sannan ku kasance tare da masu gaskiya randa duk kasan akwai waɗansu mutane ba masu gaskiya bane masu aikata laifi ne ɗabi'arsu da halinsu ya saba da daidai ya saba da doka Allah ice karka kuskura ka kasance tare da su ittaqullah ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin ku kasance da masu gaskiya Allahu akbar a wata ayar Allah baraka wa ta'ala sai yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqat sannan rai ta tsaya ta yi duba na tsanaki ta kalli ayyukanta ta ga shin me ta gabatar me take aikatawa domin zuwan gobe ranar alkiyama duk abin da kake aikata shi a yau a duniya tsakaninka da abokanka tsakaninka da gurin nemanka a cikin rayuwarka duka ka kalle shi shin ka shirya wa gobe ka tsaya ga ka ga Allah ga wannan aikin ka shirya ka yadda yanzu a tashi alkiyama Allah ya zo da kai ga kaga ka da kake aikatawa ka shirya zaka tunkari Allah da shi to shine tunkan mutuwa ta zo maka baka shirya ba Allah ya ce to ga gargadi ya ayyuhal ladzina amanu taqulla ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li sannan rai ta tsaya ta duba na tsanaki mai ta gabatar domin zuwan gobe alkiyama akwai da yawa bayan Allah Allah ya ara musu rayuwa sun rayu yau sun mutu sun yi abubuwa marasa kyau a rayuwarsu wannan abin kuma da suka aikata suka mutu suka tarar da Allah da shi shi ne abin da za a yi musu hisabi da shi shi ne zai zama musu makoma ba tun a lahira ba tun a duniya za ka iya tambaye kanka kafin a cewa na kangararre ne kafin a cewa na lalatacce ne kafin a cewa na ya bar hanya ko waɗansu magabatansa da sun riga shi barin hanya ta farki mai kyau in ana maganan masu aikata laifi kaza su ne iyaye a tafiyar ka tambaye shi shi mai aikata laifi irin nasu tsakaninsa da Allah daga ran da ifara aikata wannan aiki na laifi zuwa yau yaushe ya taba iya tuna wani da ya gabace shi a wannan aikin ya taba masa addu'a ko da sau daya ya ce wane shi ya taba koya mun aikin banzan nan ko wane shi ya taba rigayen mu a wannan tafarki mara kyau Allah ka ji kansa muna jin ana bada labarin fir'auna kangararre wa ka taba jin yawo fir'auna addu'a mutumin kirki dama ba zai ba to mutanen banzan ma ba sa wa fir'aunan addu'a to haka duk wani tarihi zaka bi na wani mutumin banza wani wanda bai bi ta farki mai kyau ba nemi ƴan uwansa mutanen banza ka ji ba sa masa addu'a hatta wannan addu'a da ake shiga ga baki ɗaya a zaman tahiya zaka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin kai babu kai a ciki a cikin wannan din ma dan kai ka san ba mutum ne kai na garba wannan tun a duniya kenan ba ka yi ka addu'a a kan wannan tafarki mara kyau to haka kai ma ka mutu za a tisa a kanka ka yi aiki mara kyau ka tafi gurin Allah kuma abin da ka fari a duniya ba za a ringa maka addu'a mai kyau a kansa ba shi yasa Allah ta baraka wa ta'ala ike kiran mu anan tun da wuri Ya ce mutum ya tsaya ya duba abin da yake aikatawa lihad domin gobe alkiyama anan ne ba a gyarawa in ka mutu baka gyara ba shi kenan. Alkalin ya bushe maka Allah ya tsare mu bayan Allah mu sani cewa Allah ta tabaraka wata'ala ya ba mu labari akan cewa baya karɓar aiki daga gurin mutum kowane ne sai idan wannan mutumin ya kasance yana da wannan sifa da ike ta kiranmu da mu kasance masu ita ita ce mai attaqawa kiyaye tsoron Allah dokar Allah ka zama mai takawa shi yasa yace innama ya kawo adatul hasr kanai. Allah yana karɓar aiki ne daga almuttaqin masu kiyaye masa doka in baka kiyaye dokar Allah baka tsoron Allah kana aikata laifin da Allah ya hana ba aikin da zaka yi Allah ya saurare shi to tambaya shine shin kai kana cikin masu tsoron Allah baka sani ba shin ayyukanka na alkhairi da kake aikatawa Allah na karɓar su baka sani ba domin me domin baka sani ba shin kana cikin masu attakawa ko baka ciki wannan ya sanya Allah tabaraka wata'ala cikin jin kansa da rahamarsa bai kyale mu haka ba sai ya ce da ba mu san muna cikin masu takawa ko ba mu ciki ba ga waɗansu ayyuka zai ba mu su a matsayin ma'auni a matsayin magwaji mu je mu rungume su mu dinga aikata su sakamakon aikata su za mu zama cikin masu takawa ɗin za mu zama cikin waɗanda zai dinga karɓar ayyukan namu zai ba mu dama wadda za mu dinga kiyaye masa dokokinsa daga ciki sai ce da mu ga azumi wannan azumi dai da muka gama shi kwanan azumin watan Ramadan Allah ya bayyana karara cewa sakamakon yin wannan azumi mutum yana samun wannan attaqawa wacce da ita Allah yake karbar ayyukan mutane ka duba shi kansa azumin ana samun takawa a cikin amma a tare da haka sai Allah ya buɗe cikin azumin sai izuba mana waɗansu abubuwa da kowanne a cikin yana gadar da takawa kaga sai ya zama kaman haske ne akan haske a cikin watan azumi ne bayin Allah suke da ufa suna bin Allah wata rana sai dina Ali bin Abi Talib yake da labari yake cewa bayin Allah ku kasance himmat da kuke da ita gurin Allah gurin aikata ayyuka za ka ga azumi ya zo ana ta ciyarwa ana ta sada zumunci ana kaza ana kaza sai da na Ali ce to himmat ku gurin a karɓi aikin ta zama ta fi ƙarfi sama da himmat ku gurin yin aikin kuma domin da kai aikin baka sani ba shin an karɓa ko ba karɓa ba sai ya ce domin Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin haka ah, fadalatu ibn ubayd shi ma yake cewa wallahi a duk ayyukan kirkin da nake yi yace na san da rana ɗaya cewa Allah ya karbi daidai da ƙwayar zarra na kyakkyawan aiki na shi yafi kyau soyuwa a gare ni sama da a bani duk duniya da abin da ke cikin ta sakan ɗaya in san wata sadaka da na taɓa yi Allah ya karba sakan ɗaya in san wani salati da na taɓa yi Allah ya karɓe shi wata sallah da na taɓa yi Allah ya karɓe ta ya ce idan na san wannan da mana ɗaya ya fi soyuwa gare ni sama da duniya da abin da yake cikinta Allahu akbar Allahu akbar ashe lallai sha'anin wannan taƙawa 'yan uwa masu albarka ba ƙaramin al'amari ba ne ba mu koma maganar mu ta azumi idan ka koma azumi a cikin azumi zaka ga mun koyi ɗabi'a ta al'iffa kamewa kamewa daga barin aikata munanan ayyuka akwai mutane da yawa waɗanda kafin zuwan azumi duwan da yake ta'ammuli da social media musamman abin da ya shafi irin su TikTok da makamantansu zaka ga akwai matasa da suka shahara da yin badala sun shahara da yin abubuwa marasa kyau akwai guraren zama da ake na matasa da zaka ga ana zo a je aikin asha to amma da watan azumi ya zo duk sai kaga an janye masu yin badala sun daina masu zuwa su je su aikata laifi sun daina azumi aka daina wannan Allahu akbar ga jin kai ga talakawa na ƙasa ga karamci ga mabukata ga sada zumunci ga kyautatawa makota da miskinai ga tilawar alkur'ani a je masallaci a zauna a ta karatun alkur'ani ga halattar majalisi na karantarwa majalisul ilmi Allahu akbar ga halattar salloli biyar a kan lokacinsu, ga kamewa uwa uba kenan daga barin ci da sha wanda a ƙarƙashin wannan gaba ta kamewa daga barin ci da sha a watan Ramadan malamai suke cewa ka gane watan Ramadan wani irin isolation center ne Allah iware izuba mumina a ciki dan ya koya musu wani aiki na musamman akwai lokacin da mutum yake iya yin ta'ammuli da waɗansu abubuwa waɗanda suke ba masu kyau ba gurɓatattu a babin rayuwa musamman matasa sai ka ji an ce wani ka daina ta'ammuli da wayannan abubuwan sai ya ce ba zan iya daina amfani da su ba la'alla saboda yana ganin ya shekara kaza yana ta'ammali da shi ko kuma rabuwarsa da shi za ta masa wahala sai Allah ya ce bara in baka Ramadan in baka misali dan ka gane za ka iya dainawa tun mutum yana cikin mahaifiyarsa ake bashi abinci da aka haifo shi ya ci gaba da ci har sai da lokacin balaga kama shi bayan ya balaga sai Allah ya ce to ga wani wata nan yabo kwana 30 nake so kai za ka kame bakinka idan alfijir ya keto ba za ka ci ba ba za ka sha ba har sai rana ta faɗi awa nawa abincin da tun kana ciki kake ci Allah ya ce ga wani lokaci daina cin sa kuma ka daina ci kuma babu abin da ya same ka wannan gaya maka ake duk abin da kake ta'ammuli da shi bai kai abinci a gurinka ba kuma bai kai dadewar abinci gurin ta'ammulin rayuwarka da shi ba amma gashi Allah ya hana ka dai ci kuma ka daina ci kuma ba abin da ya same ka lafiya ma kake karawa ashe min babi aula abin da bai kai abinci ba ka iya gane cewa Allah ya saka a cikin wannan makarantar ne dan ka gane cewa akwai abin da zaka iya sa kanka ka daina ci akwai abin da zaka iya sa kanka ka daina ta'ammuli da shi ba duka ba zaji kai an ce daina ka daina to min babi aula abin da bai kai abinci ba abin da bai kai ruwa ba ta'ammuli a jikinka amma me sai wanda Allah isa ya wa ruhin fahimta zai gane to ashe yanzu tunda Allah ya bautar da ni kwana talatin da rana ban ci abinci ba ga ishirwa ina ji ga yunwa amma ban ci ba kuma lafiya ta kalau me wannan abin da ba iya daina cin sa ba me wannan abin da ba zan iya ta'ammuli da shi ba Allahu akbar to sakamakon yin azumi ana samun takawa shine Allah tabaraka wataala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyamu an faralanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun domin ana sa ran idan kuka yi wannan azumin za ku samu takawa kaga sirri na farko cikin ayyukan da Allah yace in aka aikata su ana samun attakawa abu na biyu ƴan uwa masu albarka shine tsantsanta bauta zuwa ga Allah da kuma yin su ah, biyayya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama, ita ma sababi ne na samun wannan takawa wacce da ita ce Allah yake karbar aiki daga gurin bayi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumullazi, ladhi khalaqakum wallazina min qablikum ya ku mutane ku bautata wa Allah wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka zo gabaninku sai ya ce la'allakum tattaqun sa ran idan kuka yi haka za ku samu attaqawa wadda ita ce tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa a wata ayar Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma haƙiƙa wannan tafarkin na musulunci da kuke ganin sanji manzo Allah yace shine tafarkin Allah dan haka ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku je ku ringa bin waɗansu hanyoyi inda ba su ne na Allah ba ba su ne na manzo Allah ba fatafarraqu bikum an sabili wannan za su raba ku saka ku daina bin hanyoyin Allah sai ce zalikum wasaqum bihi bin wannan tafarkin na Allah shine abin da aka yi muku wasiya da shi la'allakum tattaqun domin idan kuka bi wannan tafarkin na Allah za ku samu takawa ita kuma takawa kamar da muka faɗa da ita Allah yake karɓar ayyukan bayi abu na uku ƴan uwa masu albarka shine karatun alqur'ani karatun alqur'ani shi ma sababi ne daga cikin sabuba da ke sanyawa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bayi kyauta da wannan shari'a ya yi musu kyauta da attakawa da kuma tadabburi a cikin ayoyinsa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yusharu ila rabbihim kai gargadi da alqur'ani zuwa ga waɗanda suke tsoron ran da za a tashe su gaba ga Allah laisa lahum min dunihi waliyyun wala shafi a ranar da idan ba Allah ba ba su da wani majibinci ko wanda zai cece su me yasa za a bi su wa'azi da alqur'ani sai Allah ya ce la'allahum yattaqun sa ran in aka musu wa'azi da alkur'ani aka karanta musu alkur'ani zuciyarsu za ta yi laushi su samu tsoron Allah wannan shine gaya shine matukar abin da ake so a wata ayar Allah subhanahu wataala yake cewa qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin wannan littafi ne Allah ya saukar da shi Arabiyyan da harshen larabci ghayra dhi'i iwajin wanda babu karkata a cikin sa ga mutane su karanta la'allahum yattaqun saran in sun karanta wannan alqur'ani sun fahimci sakon da yake cikin sa to za su ji tsoron Allah za su samu wannan sinadari na attaqwa Allahu akbar kaga waɗannan abubuwa guda uku a dunkule waɗansu kofofi ne budaddu da Allah ibamu labarin su cewa wannan takawa da ice in kai aiki ba zai karba ba sai kana da ita to ga waɗansu abubuwa da su zaka rike Allah zai baka takawa sakamakon su Allahu akbar babban abin da yake ƙara zama shaida akan wannan shine abin da malamai suke bada labari labari dangane da wani babban bawan Allah da aka taba yi sunansa al-fudail ibn iyad wanda da akwai sirri mai girma a cikin bada tarihin fudail ibn iyad musamman ga rayuwar matasa al-fudail ibn iyad babban malami ne da tarihin musulunci ba zai taɓa mantawa da shi ba shi yasa Shamsuddin Zahabi a cikin siyaru a alamin nubala da ya zo tarjamarsa farkon abin da ifara magana akan kan fudail ibn Iyad sai yake cewa ah, Al'imam. imam yace imam ne jagora ne al-Qudwa abun koyi a thabtu yace tabbataccen mutumin kirki ne Shaykhul Islam kuma shehi ne a cikin addinin musulunci wani malami kuma ana cewa da shi Muhammad ibn Sa'ad yace kana thiqatun yace Fudayl amintaccen mutum ne nabilan mai kaifin kwakwalwa fadilan mai yawan falala abidan mai tsananin bautar Allah wari'an mai tsantseni al-Imam nasai mai littafin as-Sunan yake cewa akan shi al-Fudayl ibn Iyad yace thiqatun ma'amunun amintaccen mutum ne abin amincewa sannan rajulun salihun mutumin kirki ne al-imam abdullahi ibn mubarak ike cewa ma baqiya ala zaharil art idan ana magana takun ƙasa ne a zamanin su yake magana ice a ban ƙasa a yau bana garin akwai mutumin kirki wanda ikai al ibn iyad Allahu akbar sharik yake cewa Allah bai gushe ba a cikin kowace al'umma sai ya zaɓi wani mutumin kirki ya sa shi ya zama hujja a cikin wannan al'ummar ya ce to fudail ibn iyad shine hujja a cikin zamaninsa wannan kaɗan ne daga cikin yaban da manyan malaman musulunci na duniya suke akan Fudail ibn Iyad amma babban abin da zai baka mamaki game da Fudail farkon lamarin Fudail ibn Iyad dan fashi da makami dan fashi ne da makami idan dare yayi ba a iya fitowa saboda Fudail wannan bawan Allah da kaji malamai suna cewa da shi Shaykhul Islam lokacin yana matashi dan fashi ne da makami wata rana sai Allah ya jarrabe shi da soyayyar wata budurwa da daddare fudel kawai sai ya tafi gidan siyarinyar ya haura katanga dan ya ganta yana haura katangar sai ya ga mai gidan ya tashi cikin dare yana karatun alkur'ani kawai sai ya je mai gidan yana karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala alam ya'ani lillazina amanu an takhsha qulubuhum yanzu har yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani zuciyarsu ta risuna su ba Allah me amfanin matashi ya lalace ya zama kangararre yanzu lokaci bai yi ba da wanda yake da ragowar burbushin imani zuciyarsa ta yi laushi ya ba Allah ba bin Allah sai an sama dole kai sai an dake ka lokaci bai baka gane ya kamata ka ba Allah ba Fudail yana kama katanga iji wannan kalma daga alƙur'ani wallahi sai ta daki cikin ƙashin zuciyarsa Fudail kawai sai ya duro sako ida baya sai kawai aka ga ya juya yana cewa bala ya rab kad'an ya ce gaskiya ne ya ce wallahi ubangiji lokaci ya yi wannan kalmar yadda na ji ta gaskiya ce kaga yau duk abin da nake yi na daina ya Allah fudail dare ya yi lokacin sai koma sai ya tafi kaman tasha sai isauka a wani masauki sai ga wasu matafiya sun zo sai suka yada ayari a gurin sai ɗaya daga cikin matafiyan ke cewa malam ku tashi mu ƙarasa ai mun kusa zuwa inda za mu je sai ɗaya daga cikin mutane ya ce kai baka san wannan garin ba bane fudail yana nan yana yau a cikin garin nan wallahi tallahi idan muka fita duk abin da yake tare da musu ya kwace ba shi da imani san yana gurin yana ji ba kawai sai fashe da kuka sai ya ce yanzu a cikin wannan daren ga wani can ya tashi yana sallah yana yana bautar Allah a cikin daren the same time wasu kuma suna kuka da ni kawai fudail sai fashe da kuka wannan shine ya zama sanadiyar shiryuwar Fudail ibn Iyad to daga wannan lokaci Fudail sai ya koma ta farkin daidai ya tashi daga inda yake ma i gari i koma garin Makka i zauna ya zama cikin manya-manyan malaman musulunci wanda wannan darasi ne gare mu matasa kada saboda a farkon al'amarinka ka fara da wani abu mara kyau kai tunanin cewa ina dalilin daina kamar yadda wani daga cikin mawaka ike ziga su ana cewa da shi gambu ike ba da labarin wani wai da um, gumin barawo ne sai daina sata da suka haɗu da gambu sai ga mutumin ya ta da gemu sai ya ce me kake da gemu ya ce ai na daina sata ya ce me amfanin daina waka ya ce ko da ka daina ai da ka taɓa sata ‘ya'yanka da jikokinka ko limamin garin nan aka baka sunanka dai ɓarawo wai sai koma sata saboda da ya taɓa yin sata sai aka yi mai wannan hudu bashi ɗan ɗin kaga wannan labarin na Fudail ibn Iyad yana ƙaryata wannan hikayar yana ƙaryata wannan haƙiƙar domin ga Al-Fudail ibn Iyad a da a matashinsa ga yadda yake amma da ya ji tsoron Allah Allah ya make shi da shi kan tafarkin daidai sai gashi ya zama babban abin koyi a cikin bayin Allah ma muna tuna kissa Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi Khalid kafin ya musulunta lokacin yakin Uhud ba musulmi bane ya janyo an yi wa musulunci babban barna a yakin Uhud wadda a cikin ta haƙori aka karya manzo Allah ba na jin akwai wani matashi da saboda kangara zai yi laifin da ya kai laifin a karya annaba haƙori Khalid shi ya jagorancin wannan aikin yasa aka zagayo ta bayan dutse aka yi sabai raga-raga daga baya sai Allah ya gane da shi gaskiya sai ga manzo Allah da kansa ya rada masa suna ya ce mashi saifun ne min suyufillah takobi ce daga cikin takubban Allah alhali kuma farkon al'amarin sa ga yadda ya faru. ashe da in ni matashi ne na aikata laifi iri kaza da ba na jin magana da na aikata kaza ashe kofar na gyaru a buɗe take a gabani na akwai magabata da da duk haka suke daga baya Allah ya ganar da su kuma suka zama ababan koyi Allahu akbar Allah tabaraka wataala ka sanya mu daga cikin waɗanda za ka yi wa kyauta da baiwar wannan sifa ta attaqwa tunda da ita Allah wata wataala kake karbar kyawawan ayyukan bayi ya Allah ka bamu ita ya Allah ka karbi kyawawan ayyukan Laifukanmu da kurakuran mu ya Allah muna roƙonka ka yafe mana Allah ka shirar da mu ta farki madaidaici ya Allah ka samu fi karfin zuciyar ga barin aikata dukkanin abin da yake ba daidai ba Allah ka shirye mu Allah ka yafe mana ka gyara halayen mu kasar mu ya Allah muna roƙonka ka zaunan mana da ita lafiya ya Allah halin da ake ciki na matsi cikin abin da ya shafi tattalin arziki da tsadar kayan masarufi ya Allah ka kawo mana sauki a ciki Allah ubangiji kai mana afuwa ah, Allah subhanahu wataala ya fi mana dukkanin kurakuranmu wa qumu ila salatikum yarhamukumullah